gaskiya yanayin Nijar Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labarin amma da farko ga muhimman kanan nasu. A dandalin Dakar kan zaman lafiya da tsaro shugaban Nijar yayin dogon nazari kan matsalar tsaro da a yankin Sahel akwai mu da karin bayani. sefa miliyan 42 shine daraja kudin tabar da aka kama a gadarsa da kuma 'yan sandan yankin suka gabatar wa hukumomin yankin shugaban hukumar yaƙi da mayagun ƙwayoyi na yankin a cikin labarin namu ya ake samar da kullun gujiya ko digadige mai kyau shugabar mata masu aikin hannu ta jihar dogon dutse ta mana bayani kan yadda ake sarrafa shi shine rahotonmu na musamman To madalla yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya ta'addanci a yankin sahel da ke ikirarin musulunci ba da wata makoma cikakka ta siyasa amma tattashin hankali sun haɗa shi da illoli kuma mabambanta shine nazarin da shugaba bazum muhammad ya gabatar a ranar jiya cikin jawabin nasa a dandalin ƙasa da ƙasa kan zaman lafiya da tsaro a birnin dakar asumana shi na haɗa mana wannan rahoto. A cewar shugaba Muhammad bazum ci gaban fasaha na sauƙaƙawa ta'addanci a yankin Sahel, damar samun hanyoyin sadarwa da nagartattun makamai musamman ta hanyar cibiyoyin fasa kwabri na Libi. A ɗaya ɓangaren kuma yanayin muhalli wanda ke tattare da rashin hanyoyi da kuma wani nau'in itatuwa a wurare yana ba su damar amfani da babura a matsayin hanyar sufuri saboda rashin girmansu, saurin gudu da natsuwa wajen fuskantar mayan kayan aiki na dakarun ƙasashe. Baya ga waɗannan abubuwa da aka ambata a baya, kasancewar tarin zinari da dama zama a yankin ya karfafa ayyukan haƙar zinari da ke ƙarƙashin ikonsu wanda hakan ke ba su damar ƙara ƙarfin kuɗaɗensu kuɗaɗensu na zuwa ne ta hanyar kwace satar dabbobi da kuma harashin da suke karɓa daga al'ummomin yankunan da suke zagayawa a kan baburansu a ƙarshe shugaba bazum na ganin cewa dole ne ƙasashen sahel su tsara dubarun sojoji da suka dace da ƙalubalen da suka kunsa na amfani da dubaru da kuma nufin yin yaƙi kamar yadda ya kamata A ranar Alhamis da ta gabata kungiyar Kuraruje Tilaberi ta shirya wani horo zuwa ga wasu malamai na jauhin Balayara Bani Bangu da Filinge. An faɗaƙar da su kan aikin ma'aikatan jin kai na Kuraruje da kuma dokokin da ke tafiyar da aikin nasu. Malam Faruk Seku Walewal ya yi wa Said Abdu Widitan ƙarin haske. Sun taga mutane a nan masu bada da horo, malamai da limamai. Sun fahimtar da su yanayin aikinsu cikin ƙasa. A cewar su, ayyukansu ya kasance na kariyar hakkin bil'adama ne da kawo agaji ga masu bukata in tashi hankali ya abko, in ku ne masu kawo fitinar ko waɗanda aka kawo ma tashin hankalin su wannan baya kallon su taimako an nasu yaro ne mace ce tsofo ne ko ma wane ne su dai duk inda aka gansu a san cewa aikin su kenan wanda ya fara aikin shine aka saka tambarin kasarsu da wannan jantar mamuwar abinda musulmai ke tsammani jantar mamuwar nan na nasaru ne amma sun sha bamban nasu in ka duba tarmamuwar ta daidaito a kowane bangare amma na nasaru sun fi juna tsawo a kasashen musulmai jan wata ne haka ne kuma ana ganin lambobinsu ga motocinsu gidajen likita da kayan aikinsu. 'Yan sanda na Agdar sun gabatar a yau da safe da tabar wiwi da aka kama a shigar birnin na Agadas. Darajar tabar wiwi ɗin an kesta ta zuwa sefa miliyan 42 a cewar Ali Akilu shugaban reshen hukumar yaƙi da fatocin mayagun ƙwayo a Agadas a cikin rahoton Tila Amadu. Kayayyakin da muka kama akwai kwayar wiwi da sauran dangin kwayoyi na wiwi. Zuwa ranar 21 ga watan Septamba 2021 mun kama kwayoyi na wiwi da suka kai birgi 225 da aka kama a shingen bincike na hanyar tawa a wata mota kira tundura. A cikin motar mun samu kilo biyar na kwayoyin wiwi da biduduwa na man wiwi. 18 ga watan Oktoba a shingen shingen bincike na hanyar tanut mun kama birgi ɗari na tabar wiwi sannan sauran kamun biyu mun kama su ne a shingen bincike na hanyar zandar Akalla mutane bakwai ne ake tsare da su shine sakamakon zanga-zangar da aka hana ta kungiyar turnon Lafage reshen Yamai ranar Lahadi biyar ga watan Disamba a cewar shugaban kungiyar a yayin wani taron manema labarai a ranar jiya a Yamai. Michael Zodi ya sanar da cewa za su shirya wata zanga-zangar ta ƙasa baki ɗaya a ranar Lahadi Sha biyu ga watan Disamba a cikin rahoton Michel Deji. A cikin tsakar dare wajajen karfe goma sha ɗaya ne ƙudurin alkali ya fito na soke wannan shirin gwano. Mun ja hankalin alkali na cewa ba ma iya sanarwa jama'a cewa an soke wannan jerin gwanon kuma kamar yadda kuka sani akwai mutane da ba su samu labari ba suka fito har aka kama mutane bakwai da ba su samu labarin hana jerin gwanon ba suka fito muna ci gaba da kakkausar murya na buƙatar ficewar sansanin sojojin ƙasashen waje a cikin ƙasarmu saboda gwamnatinmu mai cikakken 'yanci ce kuma sojojinmu su ne suke da alhakin kare ƙasa saboda aikinsu ne don haka ba mu tagume hannuwa ba ƙungiyarmu ta fara shirye-shiryen wani jerin gwano ranar 12 ga watan Disamba 2021. Bisa burin rage watsi da zuwa makaranta musamman ma daga wajen 'yan mata yankin maraɗi ya shirya a makon da ya gabata da wata haɗuwa domin tattaunawa kan irin wannan matsala. Abdu Salifu na ma'aikatar ilimi ta jihar da kwaro ya yi wa Umaru Adamu ƙarin bayani. wannan zaman taro mun kira duka kujas kujas waɗanda ke cikin gunduma da kwaro har da ma uku na bayar da mahaikirayo saboda za mu ba sakamakon babban taro da aka yi bisa ga tarbiyyar alakwala da aka yi sha bakwai ga watan nuwamba gani tsare-tsaren da su yan federation ta kojas tana in duka jama'a sun amince da shi gurin wannan taro da muka yi saboda ana son ne a haɓaka karatun yara surtu mata 'yan aji na ɗaya da aji na biyu wanda ake ce masu izam sankyam ana son a rage hitar da suke yi a tsakan lakwal ko kuma hidda su da ake yi a ƙarshen shekara bisa ga kan sakamakon su bai dancanta ba su tsaya ko su wuce gaba. Albarkacin ranar duniya ta nakasassu da aka yi bikinta a ranar uku ga watan Disamba cibiyar al'adun Amurka a Nijar ta karbi wani biki a ranar Juma'a mawakin zamani Jazz One shima. na kasashe ne kuma da ke bisa keken guragu ya gabatar da wani jawabi inda ya kira ga abokansa da kuma ba wato masu bara da suke rage bara duka a cikin rahoton olivier asuguwabi. Mun yi nishadi kwarai da gaske, abin ya yi kyau. Duk 'yan wasan da suka zo sun ba mu sha'awar takawa. Euh, na ga abin ya yi matukar ƙayatarwa. Ina ganin Gazwan ya kamata a ƙarfafa masa gwiwa. A matsayinsa wanda yake da tawaya ya yi rawar gani. Ina kuma kira da sauran masu wannan nakasa su yi yadda ya yi. Kuma nakasa ba ta hana komai idan mutum ya jajirce. Gare mu a ƙasar Spain, yana da mahimmanci da mu tallafawa ƙoƙarin masu fama da nakasa ta hanyar saka su cikin harkokin al'umma wannan wasan ya yi matukar kyau tare da mawaka kuma hakan na nuna cewa duk ɗaya muke bai kamata ba a samu bambance-bambance a dai duba abubuwan da za su haɗa mu wasu daga cikin waɗanda suka je kalo da olivier asgowabi ya hira da su Daga ranar 26 ga watan Nuwamba zuwa 5 ga watan Disamban shekara ta 2021 aka gudanar da bikin baje koli na ƙasa da ƙasa karo na goma sha biyu na kayayyakin hannu na mata safem albarkacin baje kolin mata da suka halarci bikin baje kolin sun shiga gasa tare da kayayyaki daban-daban madan hajjiya guntu ɗaya daga cikin waɗanda suka lashe lambar yabo a cikin wannan safem ɗin a game da sake-sake ta ba da bayani a cikin rahoton hadiza hassan sidiku. wallahi fondo wane wura aiwo konkoyo dai no idan Cikin wagga hanya dai ne na shiga aikin hannu kuma na samu albarka ciki. Na samu tukuncin jika ɗari biyar da lambobin yabo. Ina ganin kuma ni ce ta farko a wannan bangare. Tabarma ce na shirya na sa mata kayan ado na haɗa da kaɗa da wasu ƙyallaye sai ta zama kama abun adon tsakan ɗaki kuma na yi mata hillalla da fata da na sarrafa. Duk wanda aka gayyato a wurin nan sun yaba da aikin nan. Baka da hanyar aje kayanka ka yi baje koli sai dai in kana da rumfa kuma in ka fito daga wani wuri da ba garin ya mai komai ba baka iya aji kayanka sai dai kana cikin masu shirye-shiryen baje kole aikin hannu iri-iri ne niger mai conviction sur in nation egare wato niger imani na kan wata al'umma da ta bace shine taken wani sabon littafi na wani matashi marubuci Nasiru Bodo. An yi bikin gabatar da littafin a jami'ar Abdulmumin Jofo da ke nan birnin Yamai. Marubucin yayuwa wa Michel Deji karin bayani. Na yi duba ta hanyar jagoranci na gari na lokacin baya da na yanzu. Daga nan ne na yi dogon duba bisa abin da na yi amana da shi, ba ma bisa kyakkyawar hanya. Mun fita bisa hanya da ke kai mu ga ci gaba. Saboda ana tafiyar da jagoranci ne a fannin demokaradiyya da jamhuriya da samun yanci. An raba mu da dukkan abin da ƙasar ta kwamsa. Ƙasar mu ta shiga cikin hargitsin siyasa da ba ma iya ciwo kansa. Kowa ya sani tare da rashin tsaro ana ganin kasawa kenan da a ce muna bisa kyakkyawar hanya ba ma fada cikin wannan rami dimokuraɗiyya ba ta tsaya ga waɗanda suke jagorancin ƙasa ba kaɗai mafita shine matasa su rinka lalabe da kuma ɗauka matakai saboda ba a iya haɗa jagorancin ƙasa da waɗanda zamaninsu ya shuɗe kuma suke silar matsalolinmu. To sai kuma rahotonmu na ƙarshe cikin jihar Dogon Dutse yankin Doso Tigadige ya kasance wata hanyar sana'a ta mata a lokacin da suke sarrafa shi madan Ibro Hawa Dodo shugabar mata masu aikin hannu a Dogon Dutse da ta gabatar da kan nata a baje kolin safin da gabata daga ranar 26 ga watan Nuwamba zuwa 5 ga watan Disamba a Yamai. rabia Mai Kano ta haɗa mana wannan rahoto. A wurin bashe kolin sana'o'in mata na ƙasa da ƙasa Safem cikin rumfarta, uwar gidar Iro Hauwa Dodo na zaune a kan kujera, liddai a hannu, 'yar kimanin shekaru hamsin ce, tana cika ƙananan fararen roba da tigadige. Tigadigen kuma gashi da silbi, kabri kuma ga daɗi. Hauwa Dodo, 'yar garin Dogon Dutse ce, a jihar Doso ta bayyana yadda take shirya yin tigadigenta. Gujiya da in mun sayo ta kanta aka yi maredi a redi a sheke ne a to a soya yana a kom kuma a sheke a gyara a ɗebe kazamta duka ta yi kyau yana a kai ta mashin a niko yana da muto mu sa cikin robobi hakan na muka yin tigadige. Bayan wannan tsari na yau da kullum ingancin yana cikin yadda ake soya gujiyar kuma don samun tigadige mai kyau wanda za iya adanawa na dogon lokaci kuna buƙatar ƙwarewa mai kyau na madaidaicin dabarar hawa. in ka yi suya ta kwarai sai tigadigan ka shi kyau amma in ka yi suya ta kone sai tigadigan ka shi dubu ni dai an barka dai wata shida tigadigai na iya yi in dai shi na liƙe to ba shi komi abu guda na in ka bar shi buɗe shi na iya shi daskare shi bushe ka a sami shi ruwa dan an sami shi ruwa kenan ana so a maishe shi mai kenan dole sai shi lalace amma in shi na tigadigan shi ba shi komi tigadigan dogon duci mu ba mallan shi uwar gidar iro hawa dodo bata tsaya kawai wajen yin tigadige ba tana sarrafa gujiyar zuwa wasu kayayyakin masarufi kamar tunkuza wanda daga bayan aka sarrafa shi ana kiran shi da kuli-kuli. Amma Hawa tana nuna rashin jin daɗinta game da hawan farashin albarkatun ƙasa musamman na gujiya. Daga dige alhamdulillah da shi da mai mun samu kaso shi. Abu na lalle gujiya shekarar bana ta yi tsada sai a hankali. Abin da kaka saye jika goma sha biyu ya kai jika ashirin. Dai a ce alhamdulillah duk da an ka juya ba a rasa abin da an ka samu. Sai suwa waɗannan kayan da aka samar ta hanyar gujiya na ɗaya daga cikin manyan ayyukan mata a jihar Doso. Duk da tsadar gujiya lokaci zuwa lokaci ana samun wannan tigadigin cikin abincinmu na gida da yawa. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan studio Kalangu. Bari yanzu an haɗa ku da Habibu Garba a cikin labarunsa da harshen zabarmanci. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.